wala ya hillu lahu bai halatta ga mumini an ya fa'ala fi'ila ya aikata wani aiki ba hatta ya allama hukumin lahu har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin kai kai ba dan a yanzu da ina sallah kake so nawa nake ma wani ka daina taɓa min kayana in baka aro ne fa yanzu zan dawo ma ban kayana da Allah ka sa na bata sallah na ma sai na sake fresh abincin ma za a bani nisa an mun terere ina da akuyan gidan nan ina yake baiwar Allah ina yake gidan nan ko kaza ba ma kiwo ballanta na dan akuya amiji nan shine dan akuya hajiya karki sako mana tafin hannu wace ce wancan malama ta ce kamanya kamar yadda kika ji na faɗa kana da dalilin da za ka faɗa mu kowane abu yana dalilin samuwarsa dakata subhanallahi saboda auren ka nake so ne shi yasa ce miki bamu dace da juna ba amma na san ba cikin hayyacin ka kake ba saboda an ce mu kana shaye-shaye gaskiya ne ina yi a da me haka me kace na dauka cewa kawai sha'awa kike bani amma daga baya sai na gano cewa so ne ba na son ka na ce ina son ki fauziya ba na son ka ba gaskiya bane fauziya ba na son ka dan Allah kar ki watsa mun kasa ne ba na son ka dan Allah ki hakuri malama fauziya na riga na saba da kalubalen rayuwa to na gode na bar ki lafiya Fauziya sau biyu kenan kina share min hawaye shekaran jiya kin share mu jiya kin share mu ki bar ni share na yau da kaina me yasa ba za ki kararsa ba ke wace irin ya ce kike so ki raba auren iyayenki subhanallah when the fate of an innocent girl is left in the hands of a rascal When darkness and nightmare falls with an endless pain. When love has become the thin line between pain and gain. The quality of your decision is what can save the life and integrity of a friend. Tafin hannu from the stable of Kufaina Films Production Abuja. Ba manta yadda ake sara da suka ba, ko kuma in daki mutum ta yadda na gada. hajiya zubairu kin ji laifin da ake zargin ki da shi na daba ma mahaifinki wuka a wuya wanda ya sanadiyar mutuwarsa kin amince ko ko kina da abin da zaki gaya ma kotu ina da gyara ya mai girma mai shari'a a cikin sunana babu sunan ƙarshe da ka ambata kina nufin ki ce zubairu ba shine mahaifinki ba ko shakka babu sai dai na haramta kowa jiyar sunana da nashi daga ciki har da ya mai girma mai shari'a. kin amince ke kika kashe mahaifinki? Da wannan hannun. Tafin hannu. Ni na kashe mahaifina da wannan wukar. Na shiga uku ban yafe miki ba. Dole ne zaki yafe min bayan na mutu. Ashe ke jahila ce duk da ilimin da kike da shi. Ni jahila ce. Executive producer Bala Mu'azu. Produced by Alhaji Ado Garba. Co-producer Nura Quality. Story and screenplay by Zuma Tafin Hannu. Directed by Sadiq and Mafia. ina roƙonka da ka yi adalci ka sa a kashe ni idan har ba kai min hukunci daidai da abin da aka saukar ba Sunan ka fasi kafiri azzalimi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafi mai tsarki